Daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dijirin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na kokon san. Muna tafe da shirin nan na musamman da muke gabatar muku akan azumin watan Ramadana mai alfarma. Daga nan kuma sai shirin nan na muryar masu saurare. wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke ɗauke da su daga nan kuma sai mai bankwana da ku mu rufe tashar mu ta watso shara-shara don makafin aji dukkanin abubuwan da na ambata sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya ce kasarsa ta karbi wasikar donald trump kuma ana nazari a kanta rasha ta cicciki sabuwar gwamnatin dai dangane da kisan kiyashi da ake yi wa jama'a 'yan tsiraru a kasar senegal ta yi allah wadai da tsare 'yan kasarta a cikin kasar murtaniya yanzu kuma ga labaran da ke dake ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya ce ya karɓi wata wasiƙa da shugaban kasar amurka donald trump ya aiki masa ta hannun manzan kasar haɗaɗɗe daular larabawa a wani saƙo wanda ya wallafa a shafin sana instagram arakci ya bayyana cewa na karɓi bakuncin anwar gargash mai baiwa shugaban kasar haɗaɗɗe daular larabawa shawara akan harkokin diflomasiyya bai ga tattaunawa kan hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma batutuwa na yankin na samu wasiƙa daga shugaban ƙasar amurka donald trump ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa tana aka mika wannan wasiƙa ga jagoran juyin juhalin musulunci domin nazari a kan ta da kuma ɗaukar matakin da ya dace dangane da wasiƙar wasu bayanai dai suna cewa wasiƙar tana ƙunshe ne da wani saƙo wanda yake neman iran ɗin ta shiga tattaunawa kai tsaye tare da amurka dangane da batun ta na makamashin nukiliya a baya donald trump da kansa ya yi wani ikirari a wata hira da yi da fox business cewa ya aike da wasiƙa zuwa ga jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah said ali khamenei jami'ai daban-daban na ƙasar iran in ciki har da abbas a arakci sun yi watsi da ikirarin na donald trump ba ga hukuma iran ta sha nanar cewa ba za ta shiga wata tattaunawa kai tsaye tare da amurka ba a ƙarƙashin matsin ba. da kuma barazana kamfanin dalilin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa a wani taro na sirri wanda aka gudanar a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya taron ya yi wani nazari dangane da abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya musamman kan batun syria sannan kuma jakadan ƙasar rasha a wajen wannan taro ya yi kakkausar suka da kuma allah wade kan gwamnatin wato akan sabuwar gwamnatin ƙasar syria dangane da kisan shida jami'an ta suke yi wa tsararru fararen hula wannan dai yana zuwa ne banda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta sohri ta sanar da kashe fararen hula 383 galibi 'yan alawiyat wanda suke cikin ƙasar tasiriya a makon da ya gabata ƙungiyar ta ce yawancin waɗanda aka kashe dai fararen hula ne kuma jami'an da suke da alaƙa da ma'aikatar tsaron sabuwar gwamnatin ƙasar siriya ne suka kashe su kasar rasha ta yi garadi a kan ƙaruwar ta'addanci a kasar syria tare da kwatanta kashe-kashe da kisan kiyashi da ake yi a kasar rwanda ko kuma aka yi a kasar rwanda abinda ya faru a cikin shekarun 1994 sannan kuma ta ce wannan shine daidai da abin da yake faruwa a halin yanzu a kasar syria ta yadda masu rike da madafin iko 'yan bindiga da suke karkashin su tare da ɗaurin fararen hula wato sa kashe ɗaurin fararen hula marasa rinjaye a kasar waɗanda suke 'yan ɓangaren alawiya ne da sauransu sannan kuma jakadan ƙasar rasha ya bayyana cewa wannan shine daidai da irin abin da 'yan kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutse a ƙasar rwanda shekara ta tara da da casa'in hudu jakadan ƙasar rashin a majalisar ɗinkin duniya vasilin banziya ya ce abin takaici shine babu wata ƙasa a duniya wadda ta ɗauki wani mataki domin ganin an dakatar da wannan kisan kiyashi da ake wa fararen hula a syrian hotunan bidiyo da dama dai sun nuna kungiyoyin da suke dauke da mukamai ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tahrir sham mai alaka da alka'ida wadda kuma ita ce take iko da gwamnati a yanzu a syria da kuma taimakon kasashen turkiya da qatar su ne suke aiwatar da wannan kisan kyashi akan 'yan alawiya bisa hujja cewa suna da alaka da tsohuwar gwamnati ta bashar al-assad adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon harin da kungiyar alshabab ta kai a wani otal da ke garin baldwine a ƙasar somalia da kabilu suka gudanar da wani taro tabbatar da cewa akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu kamar yadda majiyar 'yan sanda suka tabbatar da hakan sannan kuma bayanan hukumar 'yan sandan ta ƙasar somalia ya tabbatar da cewa aksarin waɗanda suka rasa rayukan su dai fararen hula ne ranar talata ta gabata ce da wasu 'yan bindiga sa kai hari a wani otal wanda yake birnin da kuma wata mota wadda aka shakare da bambamai kafin daga bisani suka shiga cikin otal din suka yi ta barin wuta majiyoyin 'yan sanda sun tabbatar wa kamfanin dillancin labarotas cewa hudu daga cikin 'yan ta'addan sun tarotsa kansu yayin da kuma jami'an tsaro su kashe biyu daga cikin su a cikin wata sanarwa ta fitar kungiyar al-shabab wadda take da alaka da kungiyar al-qaida ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare inda ta ce ma'aikanta sun kashe mutane ashirin waɗanda suka hada da sojoji da kuma shugabannin ƙabilu shugabannin ƙabilun daga yankin hiran na ƙasar somalia sun hallara a wannan otal ɗin ne domin tattaunawa akan yadda za su tunkari ayyukan ta'addanci na ƙungiyar al da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin al'ummar ƙasar somaliya ta jama'a masu kada sha'afa waɗannan labarai da duka suna zo ne kai tsaye daga hausa radio tehran ministar harkokin wajen ƙasar senegal ta ce hukumomin ƙasar ta sun bayyana rashin jin daɗi game da tsar wasu 'yan senegal ɗin da kuma tilasta musu barin ƙasa da aka yi bisa zargin su da zama cikin ƙasar murtaniya ba bisa ƙa'ida ba hukumomin ƙasar murtaniya sun kaddama da wani gangami na kora bakin haure daga ƙasashen afirka daban-daban a wani jawabi wanda ta gabatar a yan taron amsa tambayoyi a majalisar dokokin kasar senegal kamar da kamfanin dillancin labaran kasar faransa ya rawaito kowace kasa tana da nata dokoki amma rashin samun takardar zama ko takardar izinin aiki a cikin ƙasa ba zai taɓa zama hujja ta cin zarafi ba majalisar dokokin ƙasar senegal dai ta kira ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta ɗaukar matakai domin ganin an rawar wannan matsala ta 'yan ƙasar waɗanda suke zaune a murtaniya tana mai bayyana da murtaniya take a matsayin cin zarafi na bil'adama a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar murtaniya a cikin wata sanarwa ta fitar ta bayyana cewa kasar ta buɗe dukkanin kofofinta ga baƙi waɗanda suke shigowa a cikin kasar daga sassa daban-daban tare da ƙarfafa musu yin abubuwan da ya kamata a cikin tsari da kuma shiga cikin kasar bisa sharaɗa da ƙa'idoji da doka tana mai bayyana cewa murtaniya tana maraba da baƙi waɗanda suke zama a cikin ƙasarta bisa doka a cikin tsari mai kyau musamman ma dai waɗanda suka fito da ƙasashen nahiyar afirka ta kuma yi nuni da cewa yin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba a wasu lokuta yakan zama barazana ga yanayin zaman lafiyar ƙasa da kuma tsaronta akan haka ne take ƙoƙarin tantance yanayin baƙi mazauna ƙasar amma hakan ba zai yi tasiri akan alaƙar da ke tsakaninta da ƙasashe da waɗannan baƙi suka fito ba kuma za a raura wannan batu ne ta hanyar fahimtar juna hukumar kula da yanayi ta ƙasa a taron najeriya ta yi gargaɗi kan cewa za a fuskanci tsananin zafin rana a wasu jihohi na tarayyar najeriya na tsawon kwanaki hudu jihohin da za su fuskanci wannan matsala dai sun hada da neja kwara oyo da kuma kogi da nasarawa da ma benue da haka kuma enugu anambra abia ibonyi cross river da kuma birnin tarayya abuja su ma za su fuskanci irin wannan zafi sauran jihohin kuma sun hada da taraba adamawa plateau kaduna zamfara da sokoto a wata sanarwa wadda ta fitar a ranar litinin ta gabata a birnin abuja hukumar ta shawarci mutane da su guji fita a lokacin tsananin zafi musamman ma da karfe goma sha biyar rana zuwa karfe uku na yamma hakanan kuma an buƙaci a rika shan isasshen ruwa amfani da fankoki da kuma na'ura wanda suke sanya ɗaki da kuma zama a wurare masu inuwa domin ƙauracewa illar zafin. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To banda aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma sha hudu ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da dari uku da saba'in da tara da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta sittin da bakwai bayan hijira muhtar bin abu ubaida thakafi wanda ya jagoranci gungun mayaka masu neman ɗaukar fansar jinin imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan waɗanda suka kashe shi a karbala shi ma ya shahada kafin wannan lokaci dai muktar sakafi yana daga cikin waɗanda suka yi wa muslim bin aqil jikadan imam hussein alaihi salam a kufa mubaya'a amma bayan shigowar ubaidullah bin ziyad a birnin kuba sai ya kama shi ya jefa shi gidan kaso sai kuma bayan shahadar imam hussein alaihi salam yar uwarsa matar abdullahi dan umar ta nema masa afuwa a wajen yazid dan muawiya kan a sake shi amma bayan mutuwar yazid dan muawiya ya tara mutane domin neman daukar fansar jinin imam hussein alaihi salam ya kwace iko da garin kufa daga hannun 'yan barandan daular bani umayya har tsawon watanni goma sha takwas a lokacin ya kama da dama daga cikin waɗanda suka yaƙi imam hussein a karbala ya kuma zarta musu da hukunci wanda ya dace da ayyukan da suka aikata amma a rana irin ta yau wata goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta sittin da bakwai bayan hijirar manzan allah daga maka zuwa madina sojojin musa bin zubair bin al-awwam sun shiga birnin kofa kuma sun kwace iko da wannan birni daga hannun muhtar thaqafi sannan kuma su kashe shi masu wurare ko san cewa shekaru 142 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan maris ɗin shekara ta 1883 carl heinrich marx masanin ilimin falsafa wanda ya kafa makarantar makisarci ya rasu an haifi karl marx ranar biyar ga watan mayu na shekarar takwas a cikin dangin yahudawa a jamus bayan kammala karatunsa a jami'ar bonn ya fara karatu a bangaren aikin jarida sannan kuma ya karanci falsafa da tattalin arziki sannan kuma ya riga buga mahangarsa da tunaninsa da ra'ayoyinsa karl marx ya tsara ginshiƙan gurguzu guda uku waɗanda suka haɗa da falsafar jari hujja tattalin arziki da kuma ilimin zamantakewa kuma ta hanyar nazarin tarihin juyin halittar al'ummomi makarantar karl da mabiyanta wadda ita ce tushen aƙidar gurguzu ana kiranta da marxism falsafar marxism da ta gini ne a kan ɗaukar duk wani ci gaba na tattalin arziki da ma tarihi a matsayin sakamakon abubuwa na duniya karl yana adawa da tara jari a hannun mutane in tsiraru kamar yadda yake adawa da tsari na mulkin jari hujja a cikin wannan aƙida tackle marx hanyar samar da tsari na gaskiya ita ce kafa tsarin haɗin gwiwa a cikin tattalin arziki da ƙara daraja aiki da mai gurbin aiki da jari a ƙida gurguzu bisa mahangar marx ta sami ɗimbin magoya baya a ƙasashe daban-daban a ƙarni na goma sha tara da kuma farkon ƙarni na ashirin kuma a babban taron ƙasa da ƙasa wanda aka yi na biyu wanda ya haɗa da jam'iyyun gurguzu na duniya a shekara ta 1907 mafi rinjaye suna tare da karl marx sannan kuma akan haka ne aka kafa tsarin tarayyar soviet bisa tunanin marx da aƙidarsa kuma shekaru da yawa ya jagoranci tsarin ma'aikata daga lokacin da tarayyar soviet ta ruguje a farkon shekarun 1990 karyar ra'ayoyi da hasashen karl marx sun bayyana karra kuma sun tabbatar da rashin inganci na tunanin karl marx na tarihi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan maris na shekara ta alif da da saba'in takwas sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila su haka kaddamar da farmaki a kan labanan bisa zargin cewa mayakan falasdinawa suna kai farmaki a yankunan da ke wajen birnin tal aviv a yan wannan ta'asa dai baya ga kashe fararen hula masu tarin yawa a kasar labanan sojin yahudawan isra'ila sun mamaye kudancin kasar ta labanan har zuwa kogin litani saboda rashin albarkatun ruwa isra'il ta kasance tana kokarin sace ruwa daga wannan kogi na litani na kasar labanan zuwa cikin yankunan ta tamame na falastinawa bayan harin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai a kudancin kasar labanan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani kudiri mai lamba 425 inda ya buƙaci gaggauta janyewar sojojin gwamnatin yahudawan sahiyoniya daga kasar labanan baki ɗaya tare da tura da karu dubu hudu zuwa yankin domin wanzar da zaman lafiya a ƙarƙashin lemar majalisar ɗinkin duniya to sai dai kuma kafin barin kudancin ƙasar ta labanin yahudawan sun kafa wuta rundana ta sojojin haya ta cikin gida a ƙasar ta labanin ƙarƙashin jagorancin wani ɗan koren yahudawan sahiyoniya ɗin a ƙasar labanin mai suna sa'ad al-haddad shekara ta 1982 ne gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta sake mamaye ƙasar labanan tare da mamaye kudancin ƙasar fama a shekara ta dubu biyu sakamakon hare-hare da mayakan gwagwarmayar musulunci na hezbollah suka dinga kaiwa sojojin yahudawa babu kakkautawa wannan ya tilastawa sojojin yahudawan isra'ila ficewa daga yankin kudancin labanan babu shiri sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirin mu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Rahmanir Rahim, jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana mai albarka. Watan Ƙur'ani da a sa ne karatun Ƙur'ani mai girma yake da muhimmanci da kuma matsayi da alfanu mai yawa. Domin ko ba komi a cikin wannan wata ne aka sabkar da Alƙur'ani mai girma. to ko ba komi karanta alkur'ani a kowane lokaci yana da lada da tasiri a rayuwarmu ta yau da kullum kuma a rayuwarmu ta wannan duniya da kuma ganin sakamakon hakan a gobe kiyama kuma babu wani lokaci da ya fi dacewa mu karanta ƙur'ani da aiki da umarninsa ko haninsa kamar a cikin wannan wata na azumi da a cikinsa ne aka saukar da wannan alkur'ani Domin jin muhimmancin da ke tattare da karatun Ƙur'ani na tuntubi Malam Sale Umar Oruj da ke zaune a birnin kum na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ga kuma bayanin da ya yi mana dangane da muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da kuma irin tanadin da za mu yi a cikin wannan wata mai albarka. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وعلى to madalla na gode malam tijani kamar yadda um, eh, ka yi ishara ko kuma ka nuna cikin magana ka cewa wannan watan na azumi eh, cikin shi aka safkar da alkur'ani wato muhimmancin ƙur'ani cikin wannan ayar da ka karanta wato eh, a fasarce kenan ake gane ta wato inda Allah yake cewa shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran wato Allah ya ambaci watan azumi um, sai ya ambaci watan azumi kamar dama mun riga mun san ƙur'ani ne eh, ana so a sanar da mu menene watan ramadan sai aka ce muna watan ramadan fa shine wannan da ƙur'ani ya sabka cikin shi wato wannan yake nuna babban mahimmanci na alƙur'ani wato wanda yake sanar da girman wannan wata shi kanshi alƙur'ani sannan kuma sai mun zo Allah ya ce muna eh, shi wannan watan fa damina ne eh, eh, na alkur'ani mai girma wato aka ce muna damina eh, sai mu je mu tambayi wato manoma idan damina ta gabato me suke yi abinda da suke yi shine za su ba mu amsa shine za su je su yi sassabe duk wasu kayoyi da a cikin gonakinsu za su sassabe su wato duk wani dai abinda zai hana su wannan noman Eh, da zai hana su noma shuka su da kyau za su sassabe shi kuma in suka sassabe shi wannan ƙayoyin za su tara su wuri guda har su bushe in suka busar da su kuma har yau ba su barin su haka nan ƙona su suke yi to wannan yake nuna muna kenan wannan wata eh, muhimmanci shine aka ce shi ne fa aka safkar da alkur'ani ciki eh, mun zo kuma yace muna shi wannan wata damina ne ta alkur'ani mai tsarki to mu ma yanzu kenan in muna son mu shiga wannan watan eh, da wannan mahimmancin da alkur'ani yake da shi eh, cikin wannan wata ko kuma wajen wannan wata ya kamata mu ma mu yi kamar yadda masu gona suke saboda mun zo ya ce muna shi wannan wata eh, wato damina ce ta alkur'ani mai tsarki shi yasa kenan ya kamata mu ma wasu kayoyi da a cikin zukatan mu kamar kiyayya da juna ko kuma hastada ko kuma cin naman juna wato giba kenan ko kuma annabimanci wannan duka ya kamata mu sare su mu sassabe su mu tara su wuri guda mu kone su wato mu shiga wannan wata da wato eh, ainihin tsarkaka zuciya da kuma gaba fuskantar ubangiji maɗaukakin sarki sai mu sami mu karanta alkur'ani mai tsarki wanda aya aya da ta gabata ta nuna muna shaharu ramadan eh, watan ramadan fa shine wannan da aka tafkar da alkur'ani a ciki shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wanda yake aya ta ci gaba da cewa can dai hudan linnas wa bayyinatun min alhuda wal furqan sannan wato kakin a shiga wannan karatun na alkur'ani abin da yake babban abu muhimmi na cikin wannan watan da shi yake sanar da mu menene ramadan ya kamata mu tsarkake mu. mu sami tsarkin zuciya kuma da da na jikinmu kamar yadda Allah ubangiji subhanahu wataala ke foron mun Allah lokacin da ake safkar mishi da alkur'ani wa thiyabaka fatahhir war rujuza fahjur wato cikin suratul mudaffir kenan aka ce mu mun zo ya tsarkake eh, zuciyansa da kuma eh, wasu malamai suna cewa har kayansa ma ya kamata a tsarkake wasu malamai suka ce a baka dinnan zuciya ake nufi amma duka ana bukatan wannan tsarki na cike da waje eh, eh, warrujuza fahajur wato aka ce ya kaurace ma duk wani gumki saboda za a safkan mishi da wannan alkur'ani cikin suratul muzammil aka ce za a safkan mishi da to magana mai nauyi to shi yake nuna wato kakin wannan maganar ta safko a zuciya ya kamata a tsarkake zuciya a cire wannan kayoyin a kona sannan a tsarkake zuciya a tsarkake jiki a tsarkake zuciya kuma da da bin gumki miye gumki gumaka da yawa ne ba sai gumakan da wanda suke na itatuwa ba a mu yana iya zama muna gumki sa'annan wato wata mata mijinta yana iya zama mata gumki ko kuma wani miji mata shi tana iya ta zama mishi gumki ko wani sarki mabiyan shi suna iya zama mishi gumki ko kuma su mabiya sarkin nasu ya zama musu gumki wato gumki shi dai ne abun da duk zai hana mutum ya bi eh, Allah ya bi hankalin shi kwaye aiki da hankalin shi wato shi ainihin ake cewa gumki eh, sai kuma shi ainihin karatun alkur'ani mai tsarki wanda bayan mun tsarkake eh, jikinmu kaman su an yi alwala kaman an tsarkake zuciya sai a zo a fuskanci karatun alkur'ani mai tsarki a fara da kaman ta'awuz fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim suratul nahl wato sura ta 16 aya ta 98 wato in zaka karanci alkur'ani ka nemi tsari daga shaidan wanda yake Allah ya jefar da shi daga rahmashi abu na biyu da alkur'ani yake nema mu yi cikin wannan karatun shine mu zanka lura ni qur'ani yake so ya ce muna wato tadabbur kenan eh, ayoyi da yawa suna ce muna mu yi eh, cikin karatu kuma shi karatu ya kasu kashi da yawa karatu ba shi kadai bane mu ɗauki takarda muna karantawa ta mu zo mu mu sami qur'ani mai girma mu ɗauka kaman wanda ba su san larabcin ma misali an fassara da ingilishi ko da faransanci ko kuma musulmi ne ma eh, ɗan china an fassara mishi ƙur'ani da shinuwanci ya kamata ya ɗauka ya karanta wannan fassarai wato wannan kallon wannan fassara ita ma karantawa zai sami lada eh, mai yawa sannan kuma har yau tambaya ita ma wani nau'i ne na karantawa in mutum bai sani ba ya tambayi malamai qur'ani in kanshi yana cewa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun a tambayi masana cikin duk abun da ba a sani ba sannan shi ma kanshi ji wani nau'i ne na karantawa wato qur'ani yana cewa wa idza quri'a al fastami'u lahu eh, wa ansitu la'allakum turhamun wato in ana karanta qur'ani Eh, ku saurara mishi ku yi shiru in kuka yi haka ɗin nan za ku sami rahama ubangiji to sannan mu zo kuma ga ainihin karantawa eh, mutum yana karanta abin da ya sauƙaƙa mishi cikin alkur'ani mai tsarki wato ba zai ce ba shi yana iya ya karanta misali eh, rabin ƙur'ani ɗaya rana ko kuma wato ya tilasta ma kanshi dai yana iya ba laifi in ma aka sami wanda za safke qur'ani a wuni daya cikin ramadan ne ko wajen ramadan ne to cikin ramadan din zai fi saboda shine eh, wato damina alqur'ani lokacin da abun da muka sani kuwa lokacin damina komai aka shuka yana yana fitowa da kyau sannan ita ita karantawa eh, ita ma mutum ya karanta wato daidai abun da yake iyawa a ta malamai suna cewa wato in mutum bai iya karanta alkur'ani dukan shi ya kamata ya sami e, suratul ikhlas wato kul lahu ya karanta ta so uku wato karanta kul so uku ma yana e, daidai da wato sabki alkur'ani saboda malamai suka ce nan abin da ya sa hadisi ya ce haka wato shi kanshi alkur'ani aka kasa ayoyin shi kashi uku duka aka kasa qur'ani kashi uku kashi ɗaya ayoyin duka suna magana ne kan tauhidi ita kuma suratul ikhlas ita ta zo ta yi hulasar tauhidi gaba ɗaya da farko ta ce kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai kuma wasu malamai suka ce wato hatta ma idan mutum bai iya karanta kul huwallahu din yana iya koma gefe ya tafi ya, ya zanka yin kalmar la ilaha illallah saboda ita kalmar la ilaha illallah din nan eh, kamar kamar ya ka juya kul huwallahu ne da yake kulhuwallahu ayoyi guda biyu na farko eh, suna kaman eh, tabbatarwa ne guda biyu na ƙarshe kuma suna korewa ne annafi wal isbat kenan guda tana cewa kulhuwallahu ahad eh, to allahu samad din sifan kulhuwallahu ahad duka ahad din ne to na ƙarshe kuma sai sai ta ce lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad walam yakun ahad kenan kan sama ga ahad nan walam yakul lahu ahad kenan kamar la ilaha illallah eh, kamar sun ne ko kuma aksin ne na qul huwallahu ahad in mutum yace la ilaha kamar can lam yalid walam yulad ne nafi din eh, walam yakul lahu kufuwan ahad kamar duka nafi ne wannan kamar la ilaha din ne qul huwallahu ahad shine wato Eh, illallahu din to idan mutum bai iya karanta su kul wallahu ba sai ya sami yayi ta zikiri ya yi ta jan la ilaha illallah muhammadu rasulullah to malam sale umar uruj ganin cewar kai bayani da kuma dalla dalla dangane da muhimmancin wannan lokaci na karatun alkur'ani a cikin wannan wata mai al'umma ko za ka yi mana nasiha dangane da yadda za mu rungumi karatun alkur'ani musamman a cikin wannan wata nasiha da zan ma na da farko eh, irin sannan zuwa ga yan uwana musulmi shine wato wa'annan ababe da muka karanto kamar yadda mun zo ya nuna muna watan azumi Eh, damina ce ta alkur'ani mai tsarki wato ya kamata mu ciccire duk eh, wasu eh, muyagun ababe da suke cikin zukatanmu da kamar wanda muka ambato da kuma mu bi sharuɗan karanta alkur'ani kamar su kiyaye tsarki na zuciya da sauransu mu karanta alkur'ani kada mu aje ƙur'ani gefe mu kama aiki da son ranmu saboda shi ma alkur'ani yana bamu labarin cewa ran kiyama mun zan Allah zai kai karan mu mu musulmi mun bar ƙur'ani muna aiki da son ranmu ita ce aya take cewa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wato eh, eh, suratul furqan kenan sura ta 25 aya ta 30 inda mun zo zai kai ƙaran musulmi yana cewa sun kauracewa alqur'ani mai girma wato sun bar shi kadai dai wato sai eh, wata aya can take nuna wato wa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wato in muka bar alqur'ani muka bar abinda mun zo Allah karantar da mu kenan sai mu hausa ranmu sai mu bace duk sai mu rasa wannan duniyan kuma mu rasa lahira shi yasa yan eh, uwa musulmi ya kamata mu yi kokari mu komo ma alkur'ani mai tsarki mu rike shi da kyau mu rike wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi godiya ta musamman ga malam Sale Umar Oruj da ke birnin Qom na Jamhuriyar Musulunci ta Iran tare da fatan Allah ya ba mu ƙarfi da ikon yin aiki da wannan nasiha da yi mana baki daya kafin wani shirin ni tijani malam lawali da magaram da na shirya kuma na gabatar nake yi maku sallama amma sai a gyara zama domin sauraron addu'ar rana ta sha uku ga wata Ramadan. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار وصبرني فيهن على كائنات الأقدار ووفقني فيهن الأصغر وصحبة الأبرار بعونك يا غرة عين المساكين يا الله ka tsarkake ni daga dauɗa da datti ka kuma sanya min a cikinsa haƙuri da juriya da abubuwa da aka ƙaddara kuma ka azurta ni a cikinsa da taƙawa da kuma zama da mutanen kirki da taimakonka ya masoyin marasa shi masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda muka riga muka labarta muku al'ummar musulmin duniya na ci gaba da azumtar watan Ramadana mai alfarma inda yanzu haka aka shiga zango na biyu ko kuma in ce goma na tsakiyar watan na ramadana to koya azumin ke wakana a wajajen ku shin 'yan kasuwa da hukumomi sun ji kiraye-kirayen naku gabanin azumin na sassauta farashi ko kuma ɗaukar mataki a game da yadda ake fuskantar tsadar kayayyakin ababen more rayuwa da na masarufi musamman a wannan watan na ramadana wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar Musulunci Hausa Rediyo da TV. Sunana Ibrahim Idomadake daga Awai a cikin jihar Nasarawa Arewa ta tsakiyar Najeriya kuma ma'aikaci a gidan rediyo ko da Rediyo da TV International Abuja da ke watsa shirye-shiryensa a cikin harcin Fulfulde. So alhamdulillahi mun gode Allah da ya raya mu zuwa wannan lokaci na watan ramadana kuma a yau wasu suke kammala goma farko na watan ramadana gomomin da hausawa suka yi musu take da goma na marmari goma na tilas goma na dokin sallah to alhamdulillahi kamar mu dai yadda yake a nan najeriya ko na ce a nan karamar hukumar awai to alhamdulillahi daga kafin watan azumi ya shiga kayayyakin abinci sun sauka misali wanda talakawa suke haɗawa da kansu wata suke nomawa kayayyakin noma kama daga dawa masara shinkafa da sauransu amma shinkafa ɓangaren mai ɓawo casacciya gerarriya ita kan da sauki-sauki kaɗan ne suka dage kuɗi amma idan mun duba da shinkafa ta ta sama buhun dubu ɗari amma yanzu ya koma tsakanin 60 da 50. Nawa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu gidan radio Tehran. Fatan kowa da kowa na lafiya daga farko kuna tare da Umaru Musa mamba na masu kira da saurari. To ba mu cewa komi sai dai mu ce duka al'amura mu maisa al'amarin mu wajen Allah. Allah shi ke maganin komi da wani magana ɗan kasuwa da wani magana wani duka mu mai da al'amarin mu wajen Allah idan muka koma wajen Allah komi mai sauki na. duk in ka gyara zuciyarmu mun kai ma gyara halayenmu to sai kaga komi ya zaka cikin sauki Allah dai ubangiji ya shige mana gaba Allah ya shige mana gaba dan a baka yau a baka gobe sai Allah Allah shi ɗaya na iya shi baka yau shi baka gobe amma duk wanda ya ce zai baka yau shi baka gobe ƙarya shi kai dan durar da ka zaka yau ka zaka gobe je bice ma za shi kai tika bida da kanka to Allah shine mai ba kowa Allah ubangiji ya hore mu kowa na shi Allah ya sare mu kowa kuma Allah ya sa mu gama wannan azumi lahiya daga kuna tare da umaru musa daga nyame sashen hausa na gidan radiyon jihohoren musulunci tehran mai magana samun haske dan mata limanci birnin jihohoren nijar dangance da wannan tambaya da ka yasan barka hukumomi da 'yan kasuwa sun shi kukan tabbas 'yan kasuwa sun shi kukan al'umma mun tabbatar tunda a nan mun ba ku labari farkon watan ramadan ka hanyar fara alassa sabiu kan lataransa ya mai da shinkawa akwai shi akwai wala shika goma sha biyu da rabi dubu kaga wannan ya kukan talakawa banda wanda yake cika mota da hatsi da masara da eh, maka a kai ma mutane bayan allah kyauta ire-iren su kuma da yawa wanda ni an yi ban sani ba eh, amma shi wannan na san da shekara abin da yake kenan kana yan kasuwa irin su alayi umaru gago irin su alayi usaini nakiri irin su rabu dan caduwa irin su sani gwanda duka na tabbatar da a maradi wallahi suna kokarin su kwarai mu dai mun gode yan kasuwa an gode Allah saka musu alheri sani sunan sali da dai sauran yan uwa baki daya to gaskiya da talakan jiya maradi sun ji kukan kowa kana da maya amma gwamnati lalle ba ta kuka mutane ba tunda wai maimakon ma ta kawo shinkawa ta koma kilo 100 ko 20 wai sai aka mai da sukari wai kilo 120 kasuwa ma 130 yau sukari ai in ba abinci sukari na shawa to gaskiya yan kaza su kukan gwamnati dai bai karɓa kira ba saboda kamar na godiya dai kwarai hasa barka daga tare da barka aza Allah saka maka alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja dan ba amara matasan Afirka reshen jihar Neja gidan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fatan alkhairi musamman babban jagora hassan barka da fatan kana cikin ƙoshin lafiya allah karɓi ibadunmu a ƙiƙanin gaskiya game da ainihin 'yan kasuwanninmu musamman na ƙasa ta najeriya mafi yawancin lokuta musamman na ibada irin wannan zaka ga kaman ba sa ƙaunar ladar da allah ke bayarwa game da samun sauƙin kayayyaki na amfani musamman kayan yara da kuma ainihin kayayyakin abincin da ake ci yau da gobe saboda za ka ga gashi dai musamman bangaren kayan amfanin gona da mu talakawa muke nomawa abin ya haɗa ƙasa warwas amma ɓangaren kayan masarufi abin fa sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una magana sauki babu kuma 'yan kasuwanninmu a zahiri dai a yanzu dai babu magana sauki kuma babu magana tausayi ba muna kira gare su su ji tsoron Allah su sauko da sauran farashin kayayyaki yadda tallaka mai karamin karfi shi ma zai samu domin abin da zai ci da kuma abin da zai hidima sallah musamman bangaren kayayyakin yara muna fatan da cewa 'yan mu za su sa jin tsoron Allah a zakatan su tausaya game da kasuwancin da suke domin su samu ribar ladan da ake samu Ibrahim Wanki Hula a garin Maigode a Kimba jihar Niger. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu tare da muryar musulunci suna na gaba Iliya mai kanti da shayi garkin gaira. Hakikan wanka goma ta tsakiya da muka shiga hukumomi ko kuma 'yan kasuwa to mu abin da muke kira nan ga eh, al'umma musulmi kawai mu ci gaba da ibada mai roƙi ubangiji Allah ka mana sauki ya tausaya mana amma har ga Allah yanzu duwan da ka jan cewa dan kasuwa ne zai tausaya ma ko kuma a ce wani zai zo tausaya ma to gaskiya da wuyan lamari sai dai kawai mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da wa kanmu addu'a da ƙasa gabaki ɗaya kuma abin da ya mana zafi Allah ka kawo mana sanyin sa kuma ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci wannan ibada da muke yi Allah ubangiji karɓi ibadun mu Allah ka sa eh, ita ce sallar shiga aljannan mu Allah ka taimake mu da na gode tare mu da mutunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura eh alhamdulillahi sunana Nasiru Sulaiman Falalo daga nan babban birnin Niamey ma'aikaci a Radio Sabuwar FM mai watsa shirye-shiryen ta bisa kan mita gomiya tara da biyar da dugo takwas alhamdulillahi alhamdulillahi muna yi wa hukumomi fatan alkhairi muna musu godiya da su da 'yan kasuwa muna musu jinjina ta fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kare su ya sa albarka a rayuwarsu da albarka a rayuwar mu gabaki daya Allah ya ɗaukaka mana rayuwa ya ɗaukaka mana musulunci a bisa kan kafirci Allah ya daƙala ya ƙara mana daraja gaba ɗayan mu wallahi hukumomi da 'yan kasuwa sun karɓa kiran al'umma kuma sun ji saƙon al'umma yadda al'umma suka ce ya kamata 'yan kasuwa su tausaya a watan ramadana to 'yan kasuwa sun ji saƙon nan wallahi wallahi alhamdulillahi tare da gwamnati muna ma gwamnati gwamnati wannan tamu ta mulkin soji a nan kasar mu ta Nijar fata na alheri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku barka da yau barka mu da haka barka mu da shiga goma na biyu to mun je maudu'i Allah saka da alheri musamman Hassan barka muna muka fata alkari kai duk da sauran ma'aikatan sashen Hausa rediyo ta Iran ina muku barka fata alkari yan uwana na Najeriya da Nijar da duk inda kuke da na fadin duniya ina muku fata alkhairi ya eh, kwarai da gaske wannan maudu'in da kuka kawo muna gaskiya mu dai a Najeriya an samu sauƙin abubuwa sosai da sosai sai dai bangaren siga shi kan sukari gaskiya bai wani sauki ba gaskiya yana na yadda yake gaskiya sai ma karin da aka samu amma sauran abubuwa kan gaskiya farashi ya sauka sosai kuma mun gode Allah saka da liri Allah kara kawo mana sauki ina mu kwari kwa fatan alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya PRO na kungiyar Mogul Fulbe na jihar Kaduna Salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci ta da farko dai mai magana Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maraɗi malam hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama muna towa albarkacin bakin dangace da wannan maudu'i da kuka aza na tambaya da kuka yi mana ɓangaren azumi da sauki da sauƙaƙawa dangance da gwamnati da 'yan kasuwa sun ji kukan matalaka ko ya ake ciki to gaskiya wannan bangare mana yi Allah godiya alhamdulillahi alhamdulillahi gwamnati ta ji kukan talaka yan kasuwa su ma sun ji kukan talakawa saboda gaskiya a zahirin gaskiya ta kowane fanni kuma ta kowane bangare alhamdulillahi an samu sauki da sauƙaƙawa a dukkanin kasuwancin ƙasar Nijar duka gaba ɗaya gaskiya alhamdulillahi saboda Allah sai mu ce ma Allah dubin godiya in dai ana kamantawa da irin hakan ga wannan yanayi to gaskiya za a ce fa gaskiya alhamdulillah tahiyawa tana yi kuma ubangiji Allah ya ƙara kawo mana sauki a dukkan lamuran mu Assalamu alaikum sashi na na Iran murya jamhuriyar musulunci ne magana su maɗaɗe da magaram a jamhuriyar mu Eh gaskiya mu abu guda ne anan zikiri wanda da ya sauki ba gaskiya ɓangaren man fetur ya kamata gwamnati ya ƙara rage domin shi kanshi man fetur yana ɗaya daga cikin abin da yake sa kayan masarufi tsara domin harkar transport ga shi kenan ya kamata a rage a rage mu farashin man fetur duk da cewa gaskiya sai rage a amma kuma gaskiya muna buƙatar halu a ƙara rage mu domin talaka su siya da sauƙi domin su yi harkokinsu na yau da kullum na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe na magana a jamhuriyar Nijar. ta hausa murya jamhuriyar musulunci mai magana isu makeri madattai da magaram a jamhuriyar nijar kamar yadda kuka saka wannan mawuri hakika alhamdulillahi shekarar bana ba shekara ba ce irin ta bayar da ta huce wanda lokacin azumin watan ramadan aka zo aka zura wa kama saurihi kuɗi alhamdulillah bana dai da sauki alhamdulillah dai kuma wani abin da ba a rasa ba hakika muna kira ga 'yan kasuwa da gwamnati da su kara matsakaimi wajen ganin cewa lalle kama saurihi ya yi sauki wanda talaka zai ƙara samun sauƙin rayuwa kuma muna kila da gwamnati gaskiya ya kamata ta kara rage wa farashin man fetur farashi ta kara rage mashi wanda talaka zai dan sayi da ragi domin ta da harkoki na yau da kullum saboda tsadar man fetur tana kara karawa kama masarufi tsada na gode jamhuriyar musulunci magana isu makiri daga nan maɗatai a jamhuriyar nijar ku tashi na. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger A maurin da kuka sana wannan mako dangance da eh, kayayyakin cimaka abin da ya shafi eh, kayan abinci. To ni dai a nan eh za mu ce a'a tunda wani bangaren an samu saukin su wani bangaren kuma suna nan gidansu na jiya babban fatan da muke yi dai eh, muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ƙara sauwaƙa mana kuma masu yi don allah eh, 'yan mu da shugabannin mu. Allah ƙara ba su ƙoƙarin yi dan Allah waɗanda suke neman kayan duniya muna fatan Allah ya shirye su domin wannan wata ita ce watan rahama watan da ake nema a samu kuma muna fatan Allah ƙara sauwaƙa ma ƙasashen musulmi kuma Allah sa yan uwanmu musulmai su sa kishin son musulunci a zukatunsu na gode radio terror birnin kantagar hanga gaskiya bisa ga farashi mai rafusa ga abinci da ɗanyen abinci da hatsi da dawa da masara da shinkafa gaskiya alhamdulillah mu dai nan bayan ruwa gaskiya alhamdulillah tunda shekaran jiya dai shekaran jiya tsal na sai dan buhun shinkafa wannan da aka saidawa kilo 25 jika goma sha biyu jika goma sha biyu da ko sha biyar ne in baka da sha biyar baka ɗaukar shi alhamdulillah kayan legim kuma wannan timati albasa dankali kwambetar kwambetar alhamdulillah ga yanan kamar ƙasa aka watso shi da dala ka ɗari kana samun rabin kilo biyu timatir da dala goma sai ka samu timatir inda za ka amfani da ita da albasa albasa alhamdulillah mun gode mu Allah gaskiya bana gaskiya bana kaya sun yi arha legim legim ba bayan ruwa mun kusa gare su na muke gaskiya komi dai yayi arha alhamdulillah Allah shi mu gwamnatin mu albarka da ya tsawata 'yan kasuwa kuma su ma sun bi maganar da aka yi musu su yi sassabci ba su ƙara ba komi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio hiran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga ne a mai Nijar. Bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shugare na Afirka. Eh hakika akwai 'yan kasuwa da suka ji kira suka yi kira Allah ya ce annabi ya ce malamai magada annaba sun yi kira gwamnati ya yi kira akwai wanda suka ji akwai amma wala akwai wanda su ji ba akwai wanda ba su ji ba kenan muna kira ina kira ga eh, magajoji na gari su sa ido su sa ido akwai wani abin kacewa control da furi kasuwa kasuwa ƙauye ƙauye lungu lungu sako sako eh, daga an zo a tambaye ka furi kamar a ce gashi gashi an gani baka rage ba an so a hukunta ka gaba dai gaba dai Nijar Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin ƙasar da duk Bismillah. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Medala Bushiri a jihar da magaran cikin Jamhuriyar ta Nijar. Eh bisa hakikanin gaskiya za a cewa bangare na daya ko na biyu za a cewa an dan samu sauki bisa kan yadda muke sayan eh, kayayyakin abinci maka musamman da kayayyakin masarufi wanda hakan wasu guraren gaskiya yanzu eh, ga yan kasuwar eh, har yanzu abubuwan da suke sayarwa a da hakakin ne yake har yanzu ba tare da sun rage ba musamman irin kayayyaki na lambu wanda mafi yawan mutane dai suna mu'amala da wannan bangaren abu musamman a cikin wannan wata na Ramadan wanda hakan muke kira ga su masu sai da kayayyakin lambu kayan ɗanye ya kamata su sauwaka domin al'umma da suke siyan kayayyakin buɗe baki domin albarkacin wannan wata mai girma kuma da wannan kira muke kira ga shugabanni duba da idan aka musu magana su 'yan kasuwa suna cewa eh haraji ko kuma abubuwan da ake karba ga hannayen su shi ke sa abubuwan da suke kawowa daga wasu gurare ko ta ƙasa suke ƙara kuɗaɗe eh muna kira ga shugabanni su sauƙaƙa musu ko kuma su ji tsoron Allah ya zama to sun sassauta al'umma albarkacin wannan wata mai girma na Ramadan wanda kowa yana rige-rigen neman lada da a cikin wannan wata da ƙarshe nake cewa suna na usman maidala bosheri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu ne jamhuriyar musulunci ta iran to ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka a gadas da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a ci gaba da ibada cikin koshin lafiya.